malam wai an taɓa yunkurin sace kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama ta ƙarƙashin ƙasa kuma wani mataki ƙasar saudiya suka ɗauka ai kafin zuwan saudiya ne tun ƙarni kusan na shida ne ko na bakwai wasu maguzawa waɗanda suke da wata aƙida mummuna suke ganin sai sun ɗauki annabi sun mai da shi inda suke to shine aka turo wasu mutane suka zo suka kama haya a madina da kuɗi miliyoyi suka yi ta rabo suka yi ta ciyarwa suka yi ta aikin alheri jama'a suka yi ta musu kyakkyawan zato cewa ga wasu baki sun sauka a madina amma kullum sai sun sai abinci su raba jama'a su raba kuɗi su raba abinci kuma sallah ba ta wuce su a jam'i kuma kullum a cikin nafula suke da zikiri amma gidan da suka kama aje sun zo da wasu ƙatti cikin dare waɗannan ƙati suke yin haƙa ta cikin wannan gidan da aka kama sai da suka yi haƙan zurfi kamar rijiya a cikin ɗakin sai kuma suka suka doshi inda masallaci yake suna kwakulewa suna kwakulewa da daddare sai su kwashe ƙasar gaba ɗaya sai sun tafi bayan madina sai su je su zubar ba a ba a sani ba suka kwashi watanni a haka sai da suka yi nisa so suke in suka zo daidai santa kabarin sai kuma su hudo sama sai su fito sai dai a wayi gari a ga babu kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam to cikin wani sarakuna sai mafarki ibnu asakir da sauran manyan malamai suka kawo sai mafarki da annabi sallallahu alaihi wasallama sai ce masa ka tafi madina ana shirya min wata makarkashiya ka kai gudunmawa sarkin yana farka sai gaya malamai cewa fa shi jiya wani mafarki ko gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne amma dai yana neman shawarar malamai annabi ya ga annabi a mafarki ya ce tafi madina ana masa wata makarkashiya sarkin nan suka ce aiko ya kamata ka je don ka tabbatar ko haka ne ko ba haka ba ne so da haka ya ɗauko jama'a da mayaƙa soja sama da dubu ɗari da makamai manya-manya ya zo ya sauka a madina lafiya ya ce musu ya zo ne dai ziyara zai sallah zai addu'a ya sa aka dinga bincike a garin aka ga bincike ya ce akwai wani bako da ya zo garin nan wanda ba a da shi ba suka ce a babu waɗannan dai mutanen kirki ne ka ji ma irin gudunmawar da suke bawa ce to ba komai na ga ko dai daɗin bacci ne ya sa yawan farkin sai kawai ya juya ya koma ya yi rabin hanya ya kusa koma garin su yana sake kwantawa sai sake wannan mafarki sai sake dawa. da ya dawo sai ce kai bai ma yadda da kowane gida a madina ba sai an yi bincike gida gida aka fara bincike gida gida gida gida gida ana cewa to yanzu waɗannan suya ma za a bincika gidansu waɗanda suke wannan aiki na kirki masoyan annabi na kusa da shi masu ƙaunarsa masu taimakawa sun zo sun kawo gudunmawa madina ya ce har sai an bincika je gidansa a tona ko ina a ɗaga kowace tabarma ana ɗagawa sai aka tarar da rami a ƙarƙashin gadon ɗaya daga cikinsu aka shiga rami aka ga rami ya yi kwana ya doshi inda annabi yake da aka matsa su suka faɗi wannan kattin su kuma a bayan madina suke kwana sai dare ya zo su yashe ƙasar aka je aka kamo su aka tsire su gaba ɗaya aka kashe su to sai wannan sarkin ya ce to abinda za a yi sai mun yi wani aiki don gaba wani zai iya sake yunkurin wannan sai sa aka zo inda ɗakin na Aisha yake sai aka yi katanga sai aka yi rami haka dogo wanda zurfinsa ya fi rijiya zurfi aka zagaye kabarin gaba ɗaya da wannan ramin sai sa aka narka kwalta da dalma da ƙarfe idan aka zo aka zuba kwalta sai a zuba ƙarfe sai kuma a ɗauko dalma sai a zuba haka aka dinga sai da aka cike wannan faɗin ramin gaba ɗaya aka zagaye gudun da shi ta da ko ka taho ba ka da wani irin takanoloji da za ka iya huda wannan dalma da kwalta balle ka isa inda kabarin yake to wannan shine abin da so biyu an yi wannan a tarihi kamar yadda malaman tarihi suka bayyana to kaga ba a ma haifi ma sa'udu balle a kafa sa'udiya ba malam mijina ne yake min alwala da wankan janaba to malam yin haka ya halatta ko bai halatta ba domin idan ne masa magana sai ce soyayya ce ta sa yake